da ya tashi kawo riwayoyin nan kamar da zan kawo tunda ya iya gasu a littafai kuma akan fannin da yake rubutu ya ɗebo su ya zuba salamun ƙaunar ya wuce ba ta aƙibi sai dai fa ya matsa ya matsa kan fa duk abin da ka sani kuma ingancin riwaya sai ya zama mutawatiri sai ya zama muwafiki da musafi usman ya matsa kan wannan dan ya samu kansa mafita daga wannan rantsi wasu kitabihi in ji mata Allahumma amin ya jama'a daga ciki ya kawo riwayar abu ubaid daga ibn sirina a wadda take tabbatar da samuwar suratul habdi da suratul khal'i a cikin musafin ubay ibn ka'b ya kawo riwayar ibn abi shaiba wadda tana cikin juz'i na biyu shafi na 213 na musannaf tana cikin musannaf na abdurrazzak har yau a cikin musannaf na abdurrazzak za a same ta 4,983 da 4,984 go biyu tana cikin sudan na bai haƙi wannan riwaya a raƙami na 3,143 ta maimaici 3,144 daga ubay da ibn umair anna umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu qanata ba'da ruku'i riwaya ta ce umar ibn al-khattabi da Allah tabbata gare shi yayi kunuti bayan daguwa daga ruku'u faqala yace bismillahir rahmanir rahim allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni alayka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka bismillahir rahmanir rahim اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق waɗannan su ne surori ta farko ta ce suratul khali allahumma inna nasta'inuka ta biyu ta ce suratul hafid allahumma iyyaka na'budu waɗannan surori guda biyu ibn jurayj ya ce hikimatul basmala kamar da su yi kawo hikimar farawar sina umar da ya ce bismillahir rahmanir rahim a farkon waccan sura ya kuma nuna ta a farkon wannan ta biyu annahuma ni fi sofi ba'd sahaba waɗannan